wannan shi ake kira da matar mutum kabarinsa kasancewar yadda wani ɗan ƙasar najeriya ya samu mata daga ƙasashen turawa ya samu matar ne sakamakon suna chatin da ita a social media hakan ne ta kai mata ziyara a inda yake har suka yi alkawarin aure a tsakani Ga shi dai yadda abin ya kasance kana ɗan ƙasa kuma Bature ya ta zamto mata a gare ka to samari sai gare kuma don saboda ku ne masu kyalkyal a ga waccar a ga waccar a ga waccar a ga waccar to za mu gani kuma nan da 2021 mu gani mutum nawa ne su ma za su jawo turawa zuwa kasar mu sai mun gani daga gare ku da fatan allah ubangiji ya taimake mu allah ya bada nasara shi dai wannan ya yi tsintuwa kuma shawara a gare shi kar ya manta da addininsa ga yanda jama'a suke ta faman faɗa mar kenan Allah ya taimaka